Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haɗuwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya an ji irin fafutukar da wani mai bukata ta musamman ke yi a fagen aikin jarida a jihar Kogin Najeriya. Isahak ɗan Imam wanda ya yi ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma yadda aka yi ya samu matsalar kafa mutum ne da ke sha'awar aikin jarida tun yana ƙarami. Saboda haka ta wayar da Allah ya jarabce shi da ita bata katse masa hanzarin cikar burinsa ba. To a yau shirin zai karkata ne kacokan kan hirarsa da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed Dan Asabe, inda ya fara da bayyana yadda yake gudanar da aikin tattaro labarai. Misali in akwai biki ko wani aikin gwamnati a wani wuri, wuri, nakan tabbatar na isa wurin kafin masu lafiya. Zan iya zauna awa da biyu ina jira, sabida me na san idan aka samu taruwan jama'a da yawa za a samu cunkoso kuma mai nakasa na zai samu wahala shiga cikin mutane ya dauki labari amma idan na samu shiga da wuri to sauran abokanan aiki na su suna ganin za su ya shigo a makare duk da cewa za su fuskanci cinkoson mutane to kagan su suka samu wannan matsala amma ni insha kafin su zo na riga na samu wuri na zauna kuma duk wanda ya kamata in hira da su na samu na gabatar da kaina gare su to yanda nake aiwatar da aiki na kenan kuma aikin nan ina yi shi ne wato tsakana da Allah kuma iyakan kokarina to baccin aikin gwamnati ko kuma aikin jarida da kake kana da wata sana'a na hannu da kake yi ne na'am ina noma da kiwo na fara harkan kiwon kaji da awaki a cikin gida kuma um, allah ya hore min ina da mata da yaya a masu yawa da waɗanni da su muke hada hannu wajen kiwon dabbobi da kuma noma don mu samu saukin abinci da saukin rayuwa kuma ta kama uh, aikin jaridan ba ni da wani kwada'i wurin neman abin hannun mutane uh, aikina abin da zan ci Allah yana hore min ta bangaren noma da kiwo a ƙarshe wani shawara ko kuma kira za ka ainihin matasa musamman masu shawon aikin jarida wajen sun gudanar da aikin jarida kamar da ya kamata ka yi karatun jarida a jami'a ka ci jarabawa ka fito da sakamako mai kyau ba shi ne ba abin da ake so shi ne ka zamanto akwai abubuwan da ake bukata ɗan jarida ya zama tuyan da shi misali ya zanna yaro yana sai zama dan jarida ko yaro ko yarinya tana so ta zama dan jarida ba ya da ko kuma ba ta da shawar sauraron labarai a gidajen rediyo ba ka da shawar kallon talabijin ko karanta jarida to ta yaya za ka samu ilimin wato al'amuran yau da kullum current affairs kenan na biyu bai zai yiwu ka zama ka zama kwararren dan jarida ba in baka karance karancen littattafan turanci a jami'a ba za ba inda za a koya maka turanci in kana karatun jarida so kai da kanka ne za ka sa himma ka koyi turanci kamar kana karatun digiri ne a harshen turanci ta nan za ka samu ilimi na turanci wanda zai sauƙaƙa maka aikinka a matsayinka na ɗan jarida kuma ka zamanto mutumin da yake da shawar aikin a sau tari za ka ga mutane sun je sun karanta aikin jarida a jami'a sun yi karatun aikin jarida a jami'a amma asali ba su da shawar aikin jarida to kaga in aka samu irin wannan da wuya mutum ya zama kwararren dan jarida kuma shi aikin jarida yana bukata abubuwa da yawa kaga na farko yana bukata ne akwai abin da muke kira uh, perspective and perception in news reporting ya zamanto idan ka je daukan labari a matsayinka na ɗan jarida za yadda ka fahimci al'amura ko wani matsala to yadda za ka rubuta labarinka da yabban yakin da yadda wani ɗan jaridan kuma shi zai kallin abin to ba an fi so ɗan jaridan ya je daukan labari ya yi labarinsa daga bangaren da mutane sauran 'yan jaridun killa su ba su doki labarinsu daga wannan bangaren ba to kuma ba zai yi ka labarin labarinka daga bangaren zai ba mutane sha'awa ba sai ka zama to ka san wani hali ake ciki me ya fi dama mutane me gwamnati take yi me gwamnati ba ta yi duk wannan sai a abin nan kuma ba zai yi ba sai ka zama to da ilimi kuma ilimin nan kuma za ka same shi ne ta hanyar karance-karancen jarida sauraron rediyo kallon talabijin ba fina-finai kawai ba fina-finai kawai na banza da wafi wanda ba zai karama komai ba to ne ka kuma na biyu ya zamanto ka da tsafta saboda shi aikin jarida zai baka dama ka zauna da gwamna da minista to ya zamanto kaka ce ai ban da kuɗi na nake samu a'a dole za ka tanadi abin da za ka yi sutura mai kyau yadda za ka fito da daraja da mutunci a cikin manyan mutane wannan kenan kuma abu na gaba shine yaya kake karance-karance bayan ka gama karatun ka na digiri a aikin jarida saboda shi dan jarida ana so ne ya zamanto mai yawan karatu um, a kan wasu fannoni na rayuwa baya ga aikin jarida ta nan idan kuka hadu da misali likita in kuna hira da shi to ka san wasu abubuwa tambayoyin da za ka yi mishi shi ma zai ba shi shawa kuma ya ba shi mamaki a takaice abin da nake ganin matasanmu masu shawar aikin jarida su mai da hankali a kai kenan To, masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ishaq dan Imam dan jarida a Najeriya da wakilin muryar Amurka Muhammad Ahmed dan Asabe, sai producer Julie Lazarus Grisham Ni Sule muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Daga sama za ta sauka.